Noma tushen arziki. Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wanda shine shiri na farko a wannan sabuwar shekara ta 2022, wakilan a Garam, Tamar Abari, ta tattauna mana da shugaban kungiyar manoman jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar kan irin matsalolin da manoma ke fama da su da suke ganin yana barazana ga ayyukan noma. Kada na ja ku da nisa. ga dai tamar. Manoman sun koka game da sakamakon da damana ta bada a bana mafi yawan abubuwan da suka haddasa karancin abincin. Akwai lokaci na zuwan ruwan sama sai uwa uba canjin yanayi da duniya ke fama da ita ba ma a ƙasar ta Nishar ba. Karancin takin zamani da kayan noma na zamani na taka rawa wajen koma bayan da manoman ke fuskanta. Hakan ta sa manoman kira ga hukumomi da masu hannu da shuni kowa ya kawo tallafin shiga ga harkar noma. Alhaji Laulham a nan da magara ina noma na damana ina kuma noman rani haka kuma a noman damana kuma na yi na ba da karfi wajen noman iri to bana noma gaskiya ya dan bada wahala ya dan bada wahala kuma mu manoma mun ga iyakan mu fanni biyu fanni na harko shine gaskiya karamcin taki rishin taki bai ba da dama ba a tafi kuma wajen aiki wajen aiki ma akwai matsala saboda aikin duk da ake yi gaskiya aikin hannu ne duka noma ne na hannu na shasha to bana ko da ya zamanto an samu matsala lalle ruwa aka rika yi kusa da kusa kuma ciyawa ta huto sosai ta yi karhi duri da yawa ta kasa turuwa da wannan aikin na hannu kenan aikin gaskiya nan ne aka samu wahala to amma shi wannan aikin hannu ai dama can ainihin shi ne ake yi eh to shi ake yin shi amma kamar damana ta bana kin gani kamar ina tsammani dangance da sauyin yanayi eh, ta ɗanyi jinkiri kan ta sabka kuma da ta sabka kuma sai aka rika samun ruwa kusa da kusa kusa da kusa to shi ya ba da damar ciyawa ita ta yi karhi sosai gurin wurin da aka nome ta ma in an yi kanta mutum an yi ruwa kuma sake da dashewa take a dama ita dole in ba a hudda ba ciyawa kuma ina shi amfanin zai samu ya warware ita take kawo illa don saboda duk wurin da ba a nome ba ya bai wannan eh shine matsala eh kuma kenan sai ya kawo karamcin samun amfani saboda duk inda ya zamanto ake samun eh, goma sai ya zamanto bai ba a samu ko biyar ko shidda haka shi wannan noma na kamar na gargajiya shine kai ko kuma a kana da kamar kayan aiki na zamani na noman zamani eto eh akwai kayan aiki na zamani tunda da harko wurin gyaran gona na sa mota ya traktor an tada an gyara wannan an yi abin da ke amma sauran kuma aikin dole eh, ma'aikata muke ɗauka 'yan barema kuma su su kuma abin da suka iya wannan aikin ne na gargajiya babu wani wuri inda kamar ko wata kungiya ta manoma ko kuma wata hukuma ta gidan gona da za ta iya ba ku ko take ba da irin waɗannan kayan aiki a duka eh, ita hukumar da lalle ya kamata ta ba da kayan aiki a zamanta shine na eh, wadda ake ce makaima ita kuma ma'aikata ce wadda za ta kula da ba da kayan noma kenan da taki da kayan aiki to ita kowane ma'aikata yi bana ba ta yi aiki ba an tsaida ta ba ta ba da takin ba yadda ya kamata sai dai takin kurum sai dai a hannun eh, 'yan kasuwa ake samun shi kuma da ake samun shi sai ya zama zamanto kuma farashin ya wuce di yadda ake tsammani manomi ko za a iya sai sai dai sai kaɗan ba zai iya sayan yadda eh, bukatar shi take ba to kuma kayan kamar kayan noman na zamani eh, to kayan wa zamani eh, kin san dai bai wuce galma ta shanu ko kuma sauran wannan inji na noma da ake cema motokiltar to su ma kansu babu su don yawanci manoman da eh, suke aikin aikin gaskiya na gargajiya ne da kuma ma kai sai a ce dai shi a noman da isasshen jari ne ma babu saboda ba a samun manya-manyan masu karhi da suke yin noman saboda su ne za su iya siyo ma kansu wa'annan kayayyakin tun tunda yanzu eh, motar noma ko da an kawo ta in ba mai kudi ba ba mai iya sayanta eh, manomi a yanzu a rashin karhin shi bai iya sayan motar noma ya noma su ne dai waɗannan suka kamar kawo matsala na koma baya a harkar noma E suna kawo matsala na koma ba harkar noma da kuma wannan harakoki na yanzu na sauyin yanayi harakar sauyin yanayi gaskiya shi ma kaga yana kawo matsala kamar yadda na ce an samu jinkirin safkar damana kuma ruwa ya zo kusa da kusa to amma eh, wanda ya zamanto ba su da iri da ya dace iri na zamani kuma nan ma daga wajen wannan sun haɗi saboda an samu matsala saboda sai ka gani eh, damanar ta tsaya kuma shi ko bai samu nina ba to kai magana kana noman iri na zamani kamar dan mana bayani shi wannan iri na zamani kamar yaya lamarin shi masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu Alhaji Lawal Hama da kuma wakilin da magaram Tamar Abari sai Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sanadin arzikinmu shine uwa uba.